بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah سبحانه وتعالى da kowa komai wanda ya saki kadar mu a wannan masallaci mai albarka da ke nan kwago cikin garin a yau 28 ga watan Zulhijja a wannan shekara ta 1434 kuma da biyu ga watan Nuwamba watan 11 shekara ta 2013 miladiya wannan shine darasin mu na 24 a cikin wannan littafi mai albarka littafin lumatul itiqad alhadi ila sabil rashad ta muwafaquddin ibn qudama wanda Allah ta'ala ya karɓi rayuwar shi a shekara ta 620 ashirin inda ki hage yana da shekara wajen nawa kenan wajen 100 takwas da doriya Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ya mushe shi wannan darasi shine na 24 kuma da izinin Allah ta'ala shine zai zama darasi na karshe a cikin wannan littafi din kuma shine darasin mu na karshe a rufe wannan daura da fatan ubangiji subhanahu wata'ala kuma ya kai mu daura ta gaban da zuwa malam yake cewa wa kullu mutasmin bi ghairi ismi al-islam wa sunna mubtadi' wal والجهمية Wal mu'tazilati wal والمعتزلة wal والكلابية ونظائرهم فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها قال رحمه الله ما لم الله تعالى يتقشر غفر رمشي شيكي شواء وكل متسم بغير اسم الإسلام dukkan wanda yake da wani suna da ba na musulunci ba duk wanda ya yi amfani da wani suna da ba na musulunci ba ya ajiye sunan musulunci ya yi amfani da wani suna na daban wa sunna ba kuma suna na sunna ba to wannan mutumin mubtadi dan bid'a ne kenan suna nawa ake bukata mutum ya amfani da su ko dai zama da sunan na musulunci ne dan ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya sunaye na musulunci babban suna shine sunan musulunci din yace wa jahidu fillahi haqqa jihadi wa jtabakum wa ma ja'ala alaykum fi din min haraj millata abikum ibrahim huwa sammakum almuslimin qablu wa fi hadha huwa sammakum almuslimin shine wanda ya sanya muku suna musulmai shiwa shi Allah ko shi annabi ibrahim malaman da suke maganganu guda biyu wasu suka ce shi annabi ibrahim tunda sunan shi ne ya zo a ƙarshe millata abikum ibrahim huwa sammakum almuslimina da yawa malaman tafsiri suka ce Allah madaukakin sarki shine wanda ya sanya ku suna musulmai saboda aya ta fara da shi wajen yabu fillahi haka jihadi waji tabakum wa kenan Allah wa ma ja'ala alaikum fi din min haraj wa kenan Allah millata abikum ibrahim huwa sammakum almuslimina min qablu wa fi hadha shi Allah shi ya sanya muku suna musulmai tintini a littafan da suka wuce wa fi haza kuma ya sanya muku sunan musulmai a cikin wannan wani littafi qur'ani ya nuna Allah ta'ala ne kenan ya sanya muku suna Musulmai. to ga sunan da Allah ta'ala ya sanya maka na musulunci yace ka musulmi har ma ya yace wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku kuskura ku mutu face sai kuna musulmai Ba ga wani suna da yake wannan balle ma a ce zai shi haka annabi yusuf alaihi salatu wassalam yayi addu'a yace tawaffani musliman wa da bis salihin to haka suna na musulunci shine sunan da ubangiji subhanahu wataala ya sanya muku shi to ku wadati da wannan sunan kada mutum ya jajiro ma kanshi wani sunan da ba na musulunci ba kaga wannan sunan na musulunci shine suna a dukkane kenan ko to akwai wasu sunaye kuma na musulunci ne kamar almuhajirun da rangaranci almuhajirun su ne wasu al'umma ne musulmai da suka yi kaura daga duk inda suke suka zo birnin madina wurin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam su ake kira almuhajirun wannan suna na almuhajirun suna ne na musulunci ko ba na musulunci ba saboda me zai wuce na musulunci ne saboda Allah ta'ala ne ya sanya musu shi al-ansar mutanen madina waɗanda suka tarbi waɗanda suka yi hijira suna ne na musulunci kuma suna ne na musulunci ba saboda ne saboda Allah ta'ala ne sanya masa shi yace والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار saboda haka muhajiri zai ce shi muhajiri kuma musulmin muhajir ko muhajiri kuma da ke hakan nan ma kuma ansar dama ai duk muhajiri musulmi ne ba duk musulmi ne muhajiri ba hakan nan duk ansari musulmi ba duk musulmi ne ansari ba to ai wannan suna ne na musulunci kenan mun samu suna na musulunci guda nawa uku akwai al-islam shine gamamman suna na duk wanda yake da suna yake musulmi yake kenan sannan kuma akwai al-muhajirin da Allah ta'ala ya ware waɗansu daga cikin bayansa ya sanya musu wannan suna biyu kenan akwai kuma al'ansar suna suna ne na musulunci da Allah ta'ala ya ware wasu bayansa ya sanya musu sunan su al'ansa ana za ta mutunci wannan da ko sai suna na uku shi ma gamaman shi ma masu suna ne shine suna na al'iman shi sai yake buɗewa da ya hallazi na amur ya ku dukkanin waɗanda suka yi imani har yanzu an kira an umarce ka da kai an kira ka domin umarce ka da kai ko an kira ka domin a hana ka kai da wani suna na imani kun da kyau to haka waɗannan sunayen kada mutum ya wuce su ya zama da yana da wani sunan ɗoriya a kan wannan in ya yi haka to ya yi kankan ba ya yi abin da yake bidiya ina fatan kun gara magana ta da kyau to in ce ka ƙaro wani suna na musulunci ne za a kun bai nan da ke ko ka zama ku da akwai al-islam akwai al-iman akwai al-muhajir akwai al-ansar duk kuma wasu al-muhajir da al-ansar wasu tawaga ne a cikin musulmai shi sa malam ce wa kullu muttasimin da ghairi islam duk wani wanda yake da suna ya binnan ya yi amfani da wani sunan da ba na musulunci ba ɗaya kenan wa sunna ya yi amfani da wani sunan da ba na sunna ba saboda ne sunna ta shiga ciki saboda sunna suna ne na musulunci ta yaya ya zama suna ne na musulunci saboda annabi tsira da amince Allah su tabbata a gare yake cewa abin nan famar rahiba an sunnati falaysa minni duk wanda ya kai da kai ga sunna ta to ba shi tare da ni sai zama yana da sunna kenan ko har ya jingira kanshi zuwa gare ta yace sunnati sunnata sai kenan sai kuma hadisin alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa ar-rashidun kurki sunna ta kuma kurki sunna ta bi shirye ina fata mun gane waɗannan da kyau to waɗannan sunaye sunayen da sune ya halatta ke intisabi zuwa gare su ka jingina kanka zuwa gare su kai musulmi ne kuma rance ko kai da ne insha Allah ko kuma eh duk matsala ce da ake ta kaunata kullum rance ko mun kai muhajir ne a kai muhajir ne eh kai ansar ne a kai ansar ne eh ansar sai ya amsa muhajir sai ya amsa kai ahli sunna ne insha Allah to akwai sunan da mutum zai kara to waɗannan sunayen da yake su ne sunayen da mutum zai riki don sunaye su ne sunayen da suke da lafisi a shari'a kun fahimci wannan da ke ko za ka kara da suna na musulunci wanda yake shine sunan da shari'a ta shar'anta a kira ka da shi a matsayinka na kai ɗaya ɗayanka saboda kamar da nake muku musulunci suna ne ga al'ummar musulmai kun gane wannan da ke ko to za a kira wannan musulun wannan musulun wannan musulun sai shari'a ta tabbatar da kowanne zaman yana da suna musulunci suna wannan muhammad suna wannan abubakar wannan umar wannan usman wannan aliyun wannan sa'id wannan sa'ad wannan ibrahim wannan yaqub wannan ishaq kullum da ce ku wannan bashir wannan ah, da dai sauransu duk sunaye ne na musulunci shi sa ubangiji subhanahu wataala yake cewa bisa lismin fusuku ba da iman suna na fasikanci ya yi muni bayan imani ya zo bayan imani ya zo ya zama da kuma mutum yana da wani suna na gargajiya yana da wani suna na ganyen wannan fasikanci ne ba da iman bayan mutum ya yi imani ya banci mai imani bayan ga suna na imani ina fata mun gano wanda kyau to kenan ga mutumin da yake an sanya suna bashir suna ne na musulunci sai aka ce bash suna ne na shi kuma na bid'a tunda ya kullu muttasim da ghairi islami wa sunna fa huwa mubtada sunan shi nasir sai a ce nas sunan shi tanko sai a ce tike sunan shi kabiru sai a ce kebi sunan ka zainab inna lillahi wa inna ilaihi zainab fa an sa zainab ne saboda annabi sallallahu ya auri mata biyu masu suna zainab zainab bintu khuzaima zainab bintu jahash amma wasu a ce zbb a ubin wannan sunan musulunci ba sunan musulunci ba bai ban za a kira bash da sai an yi wani karbi ne bash ba ma to na san kowa da kowa da aka bada wannan misalin zai iya tuno waɗansu sunaye da ake mhm. ina fatan <laughs> kullum da ke to haka za a ga sunaye mutum an soya mai suna ga suna sai ga yana kiran kanshi da wannan fa sunan musulunci ne fa aka rage bidi'a ta shiga to wani za a yi gaba ɗaya ba sunan musuluncin bane a'a ya ɗauki wani ka ta fara ɗan ƙwallo ya manna a bayan rigarsa sunan wannan sunan shi sai da tsabagen san shi da ike yi sai wannan ɗan ƙwallon da yake yi sai da ya kukuta ya tara kuɗi ya shiga ya je lalubo rigar da wannan yake sawa shi mai ya sa a bayan rigarsa in bai samu kuɗin ba kuma ya kai a sa zare a ɗinka mai sunan wannan ɗan ƙwallon ga sunan musulunci da aka yanka mai sunan shi abubakar ko sunan shi ali ko sunan shi ishaq sai ga ya ce sunan shi eh? a ga duk sun rike duk ba sunaye na musulunci ba duk a sunayen musulunci ba nan fa wani babba a cikinsu wani shugaban wani kulob fa shugaban wani manya-manyan kulob-kulob da ake da su a duniya ɗaya daga cikinsu ne shugaban kulob in ya zo nan najeriya ya sauka abuja ko a lagos sai supporters ɗin wannan kulob ɗin zaɓaɓɓun tatattun suke takanas ta kano don su je su kai mai mubaya su kai mai cafa su je su gan shi ido da ido kuna ji da ce ko da ya je su haka yake eh, yana magana su yana toshe kuɗin hanci <laughs> ina ba ta rubuta wannan da ke ko so daga abubuwan suna ta da hankali mutum mai saki musulunci ya kana wasu abubuwan da ba musulunci ba a suna yayi a ɗabi'a yi kuma ya haƙiƙi ce kan wannan suna nasallar salamatu lafiya ya ga wannan waka ta litambula sai ka kiyasta sauran sunaye da za ka gama duk sunan da mhm. wai kamar abdullahi ba kasan abdullahi abdulaziz abdul jabbar abdul rahman duk wani suna da ya fara da Abdul kaza sai a ce abdul wannan a bariki kenan a ƙauye kuma audu ina fata wani wani da ke eh. kun ji ku? ya ce akwai wani fitaccen dan kwallo da ake tambaya da shi aka ce wa yake ai wannan labarin sanin labarin ko ya ce musulmai ya ce har da ya san zai yi fice musulmai su soyi da ni ba shi kuma ne eh eh shi kuma yanzu nan shi musulmin da ya sanya mai sunan shi ina ba sai kun gano wannan da kyau Sau da haka shi samanin ya ce wa kullu don ka fahimci sunayen suna da yawa muttasmi da ghairul islami wa sunna duk wani wanda yake da suna da yake amsa sunan da ba na musulunci ba yake amsa sunan da ba na sunna ba mubtada to dan bid'a ne wannan suraka ka ce a suna na kawai eh har mustafa magana ce da muslim mustafa gaba ɗaya kuma eh, ka ce mai wai muslim kuma naziru kuma sai a ce na'am sai ka ga yi kokarin yaƙi bi nashi da a ciki kullum da zoro kuma abin da zai nuna maka haka idan ya ishe gida ya yanzu baban shi sai ka je yana musu ishara cewar kar a kira nan sunan eh ya ga ya zo eh mai hankalin duk su fito sai ce a kira na da so da ka kiyaye suna na musulunci ya ishe bisan lismul fusuq ba'd al-iman suna na fasikanci yayin da guda mutum ya imani kaga ya rubuta a rigar shine snake shine waye wani sunan kulakun ma shine wani wasu suna ne kamiyaniya da ba su da alaka na musulunci su yasa an kenan wani ma sunan musulunci ne ya rage ko ya kara abdul sai ga yaro sunan shi abdul gaba ɗaya ma an manta ma sunan suna Allah Ta lai ya sauke daga sunan da ake bukata shine sunan musulunci sunan da musulunci ya sanya maka shine kai sunanka musulmi a cikin musulman kuma akwai jama'a jama'a da suke da suna akan wannan saboda karka kuskura ka kara ma kanka wani suna da yake wajen na musulunci wajen na sunna na fata mun gane karatun sosai Allah ta'ala ya mana muwafaka kuma samarin mu ya kamata hankalin su ya dawo sosai da sosai da sifa hasa. kun gane wannan da ce ko kai da kasan sunan shi kaza kaza yana ce da shi muski ka san mustafa ake mishi kawai sunan shi mustafa sai ga a cikin a cikin ire-iren ana ganin kamar kai baka waye ba kuma كمية قال رحمه الله نعم yana da hatsari gaskiya a ce sunan shi abdullahi sunan da aka samai to amma sunan mai gidan ne sai a dinga kiran shi da dadi ko abba ko khalifa ko baban gida ko wali da baya bani shine wali walifa wai mai fi kenan ba kun da ke da ke ko kuma ga tsaya da kyau ina son ku tsaya da kyau ku lura an ga lura ga waɗansu waɗansu wanda musulunci bai ƙoshe su ba ta wuraren ya suka fitowa ba ta waɗanda ake ake yadda da malinta su ba ina fatan bambanci wannan ba waɗanda aka amince da malinta su ba sanan ba daga gaskiya ya ta mutum ya ya tantance don malam ya bada hisa ko gana ce malam ya bada gamanniyar magana gamanniyar magana kamar rafe ba. كالرافضة aka ce إذا rafe ba su ne mutanen da suka wuce gona da iri ka abin da ya shafa halin da yake har ma suke kafarta waɗanda ba su ba cikin sahabban manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ko dai su kafarta su ko su fasikantar da su su kuma kungiyoyi ne daban-daban daga cikin su akwai waɗanda suke na koli koli waɗanda suka allantar da sayyidina Ali wanda yake jagoran sayyidina Abdullahi bin Saba yace hu hu yace anta hu ce kai ne shi shiwa ka zauki yaran ko ce shi ne Allah Ali bin Abi Talib ya babbake shi da wuta ce dan zunubin shi ya fi karfa a fille ne kai masu irin wannan aqidar amma shi sai ita ruwa sai ya fila ne bayan ya bisa aqida Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya sauke su ne arrafiba waɗanda suke a cikinsu sai su ce sai ya zama na sunan shi rafi. asalin sunan na arrafdu ya taso ne lokacin da suka tambayi zaid bin ali bin hussein bin ali bin abi kunura kulura zaid bin ali ali bin hussein hussein bin abi talib sai na hussein eh, bin ali bin abi da muke magana yana da ɗa ali kullura da ke ko to aliyu yana da ɗa zaid kenan zaid jika ne nawa na hussein kullum da ke ko sai suka tambayi shi zaidin me zai ce akan abubakar da umar sai ce radiyallahu anhuma Allah yarda da su waɗannan abokai na abokai ne na kakannina mun ga Ali bin Abi Talib ai kakan shi ne nawa ni biyu yace ai abokan shi ne sun yi zaman lafiya tare gashi gashi waɗannan amincin Allah ya tabbata a gare su sai suka yi watsi da shi wai bai ba shi ne yake cewa rafatumuni yanzu kun yi watsi da ni kenan rafatumuni kun yi watsi da ni kenan kaga yanzu suka samu suna yan watsi saboda watsi da suke yanzu samu wannan sunan ne daga aikin da suka yi ba daga aikin da suka yi ba daga aikin da suka yi kisa ga da waɗannan kungiyoyi da sunan su zai zo ko dai ya zamana sun samu sunan ne na wani aiki da suka yi ko dai ya zamana sun samu sunan ne na jagoran tafiya kullum ɗaya daga cikin su da ne Allah ta'ala ya sauke suna da kiri daban-daban da tsirin da abin da ya shafi sahabbai wannan sananne ne su kafirtar da wasu daga cikin sahabbai shi sa hannu suna suka tabbatar da duk wanda ya kafirtar da wani daga cikin sahabbai cikinsu, ya kafirtar da shi ya ce ɗaguci ne ko ya ce gunkin ƙwarai shawa ne to wannan babu shakku akan kafircinsa ina fata mun fahimci wannan da kyau duk wanda ya aibanta sahabbai da abin da Allah ta'ala ya tsarkake su da shi shi ma babu shakku a kai dan ya musanta abin da Allah ta'ala ya tabbata a cikin ƙur'aninsa wannan fa ya zama na ƙarfi da yaji suka kirkiro aƙidar albada albada'u bayyana abu bayan da ba shi kullura da aka tasa a gaba ai Allah ya ce la qadar radiyallahu anil mu'minina idza yaghaw ma kasat shida wa sabiqul al-awwal min muhajirin wal ansar wal ladzina tabu'u bi sana radiyallahu anhu wa radu sai suka ce Allah daga baya ya zo ya canza a'udhu billahi min shaytanir rajim a ina canza ba da qur'ani ba min bismillahir rahmanir rahim ila min al-jinnati wan nas ko ba ka ba ba sai ba din da ya canza ba wannan ne za su suka ce gaba ɗaya wannan ƙur'anin ba su yadda da shi ba shi za suke da littafin mushafu fatima Allah ta ya sauke Allah ya tsare amma su sun fi son a kira su da suna shi'a Wanzu suna ganin suna taimakawa Ali bin Abi Talib su za ga gane suna da suna Ibrahim kenan biyu ko Rafida ko shi'a duk kungiyoyi ne na bidiya Allah ta ya tsara musulmi da su sai mala ce wal jahmiya da jahmiya mutanen jam ibn Safwan sunan mutumin jaham ibn Safwan malaminsa shi ne ja'ad dirham malamin wa jihar bin safwan malaminsa shi ne ja'ad bin dirham shi ya kirkiro a aƙidar jahamiya amma abin da ya sa sunan ya fi bayyana da jihar da sunan ɗalibin saboda shi ya sani tsaye wurin tallata ta wurin ɗaiɗaita aƙidar ta jihar bin safwan din lokacin da aka danki malamin nasa shi jihar bin dirham din sai shi jihar bin safwan ya tsere ya gudu ya koma cikin yankin khurasan aƙida su fitacce da ƙida ce kawai ba su da duk wani suna na Allah subhanahu wa ta'ala ba kuma babban abin da ya ja jihar zuwa ga haka kamar da na faɗa a darasin jiya shine yadda yaje mukabala, yi ya je tattauna yaje magana da mabiya wani addini a ƙasar hindu suka tambaye shi dangane da allansa ya faɗa musu suka ce to ai yana bauta ma babu sai zai kulla kan shi a daki tsawon kwanaki arba'in baya sallah tukunna yana binciken ubangiji su wa ta'ala shi ne ya fito da cewar Allah bai da wata suna bai da wani suna kwata-kwata bai da wata sifa dan ka ce Allah ar-Rahman ka ce Allah bi kenan akwai Allah wa kuma ar-Rahman ka ga aqidar mushrikai kenan dan wai zaki lana musu judul rahman qalu wa man rahman anas judul ma ta'muruna wa zadu fuwa Allah ta'ala ce qul ud'u Allah aw ud'u Rahman ayyan ma tad'u falahu al-asma'u al-husna kun bai sai da ke so da haka kidar shi sa ta ana kiran mabiyansu da jahaniya kaga jahaniya ya samu suna daga sunan wa ba goran kenan shine jihar bin sufan allazi stukka ismuhu min jahannam wanda aka tsamo suna daga cikin jahannam domin jaham jahannam kun lura da ce ko wannan manyan manyan ahlus sunna irin su imam ahmad bin hanbal sun tabbatar da jahaniya kufa jahaniya kufa Allah ta'ala ya tsare mu daga akidar su wal khawarij al khawarij jami'i na al khariji al khariji sune waɗanda suka balle daga Ali bin Abi Talib suka balle daga Muawiya bin Abi Sufyan ne sanadiyya cewar ai sun yadda da a kafa kwamiti da zai yi zai hukunci tsakanin Ali bin Abi da ma'auya bin Abu safiyan wannan kwamitin da aka kafa aka ce su za su fito da yadda za a yi hukunci ne ai Allah ce inal hukmu illa lillah ya za a ware wasu kuma a ce su za su yi hukunci wanda ya ci fikira don kafa wanda su dubu goma sha biyu abdullahi na abbas ya ce da ali na biyu talib ne mai izini zai je isa musu ya ce ya za ka su ya za ka su ya ce shi dai yana neman izini zai je same su ya je same su ya ce a kan ne suka ce ya za a yi ga littafin Allah sannan kuma a ce an kafa waɗansu masu hukunci bayan Allah ya ce inal hukumu illa lillah abdullahi dan abbas ce ba cikin qur'ani din bane Allah ta'ala yi maganar maniyaci haji ko umara da ya kashe abin farauta Allah ta'ala yake cewa ne na farko dai tun daga hukunci ya ayyana zina amanu la taqtulu shayra wa antum haram wa man qatala minkum muta'ammidan fajza'u mithlu ma qatala min an-na'am yahkum bihi zawa adl minkum a samu yahkum bihi wanda zai hukunci da wannan hukuncin wannan dabbar wanda yake yake aiki hajji sai ya kashe baiwa to aka ce hukuncinsa shine zai biya biya na dabbar gida kullum da ce ko to wacce dabbar gida ce ta kama da barewa misali ko ta kama da kurege ko zomo Allah ta'ala ce ya hakun bihi zawa adalin a samu ma'abota adalci daga cikin ku shi mishi hukunci Abdullahi da Abbas ya ce akan zomo mu Allah ta'ala ya danka hukuncin ga wasu daga cikin bayinsa yana ga zubar da jinin mutane eh kun da ko idan aure ya turmuki ya turmuki ya turmuki ya ɗauki guguwa aka rasa yadda za a yi aka rasa gano matsalar a bangaren miji ne ko aka rasa gano bangaren a ɓangaren mata sai Allah ta'ala yake cewa وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن نريد إصلاحا يوفق الله بينهما sai Allah ta'ala ya ce a turo mai hukunci guda daga danginta mai hukunci guda daga danginsa su za su zauna su hukunci sai hankalin su ya dawo jikinsu na na sha maimaitawa nesa da karatun sunna to yadda yake tun bid'a suka fahimci ƙur'ani a yadda suka fahimta sai ya ja musu wannan kullum ko sai suka ce to ai an yi yakin jamal ali bin abu talib bai kama na na aisha a matsayin ilbatattun yaki ba a uzubillah shi ummul mu'minin uwar mummune. a kama kunya da uwar mummune ce an kun yadda uwar ba uwar mummune bace kun kafarta Allah ta'ala ce wa azwaju ummahatuhum an kun yadda da a kama ta kun kafarta ake nan suka janye haka da ya biyo waɗannan shigoyin su mutane dubu takwas suka janye mutane dubu hudu suka rage su ne hanyar suke damuwar al'ummar ya kuma baki da za a yi ce masa don sun fito daga ali bin abi sun fito daga ma'awaitu ibn abi sufyan aqida su kai tsaye da suna barranta daga usman ibn affan da ali ibn abi talib su kuma suna da aqidi sosai da sosai Da dama matsayin akan murtakabul kabira duk wanda ya aikata babban laifi kawai wuta ce kai tsaye kuma khalidi da fiha ne so yayi da dauka abada ne kuma ba abadan bane kamar da bayanai da mata so haka mutum ya jinjina kanshi zuwa ga waɗannan shi ma ya zama bid'a mana ce wal alƙadariya da kuma al Alƙadariya al ku kiyaye al qadariyya akwai lokaci da al da al qadariyya mana yana magana ne akan al qadariyya nisbatun ila al qadar kullu da ce ko nis an da shi zuwa ga al qadar saboda asalin su ko da ke waɗannan babu su a doron ƙasa shine inkarul qadar suna inkarin qadarin ubangiji cewar yarda abin da ka gani yanzu din yanzu Allah ya san da shi so bai san da faru shi ba bai san zai faru ba uzbillah farkon inda wannan kira ta bayyana ta bayyana ne a basara wurin su ma jiha juhani kuma ta kiyayi abin da ya shafi karatu hakira tana bayyana sai mutane suke takakkiya zuwa madina domin su yi tambaya a wurin sahabbai mece ce makoma isa imam muslim ya kawo shi ne hadisin farko a cikin sahih muslim hadith in tala alaina rajul shadid wadi siyab shadid sawad sha'r yaji kaga a cikin shi akwai wa an tu'minu wa ana fata mun fahimci wannan da ke to kuma mun yi magana su ma a baka abin da ya shafa alqadariya to duk wanda ya jingina kansa zuwa ga duk waɗannan ƙungiyoyin ya zama ya zama ɗan bid'a al-murji'a waɗanda yake su kuma sun tsane aiki daga cikin imani ba ka ganin aiki yana cikin imani sai daga aiki ba ya ƙara imani aiki ba ya ƙara imani mummunan aiki ba ya rage imani kaga wani ya zama dandalin dole ba ke to aka ce mutum imani sandarara abu ne bai karuwa bai raguwa da wanne kwana yana karatun qur'ani da wanne kwana yana jisko a ce duk ɗaya a uzbillah Allah ta'ala ya sauwaƙi ya tsare mu قال رحمه الله والمعتزلة والمعتزلة da kuma mu'tazilawa an kira su da sunan mu'tazilawa ne domin sun kaurace cewa majalisin Alhassan Basari. Alhassan Basari yana karatu ba wasu ne daga cikin ɗalibansa kai sai suka balle suke ganin ai yana da sassauci sun yi bincike sun gano malamin sa yana kan kuskure suna yana da sassauci suke dandazo gefe guda suka koma har ka tada gudu da amma yake kiran sun shiga ga hagu lai mutazila sun kaurace majalis sun kaurace makaratu kuma duk lokacin da ake nake karatu da karatu duk lokacin da ake kusa da jakici sai zama ce shi ke ta fassara ayoyi Qur'ani kansa shi ke ta kaka abin su ma'anoni yake ta komai ga bid'a tana ta hayayyafa tana ta dunguwa masallar salamatu rafi wadansu suna ganin mu'tazila ba a kira ce mai zaman kanta ba da kamar da imamul barbahari nasanta akwai usulin abin usulin Fira, wanda yake su ne tushe duk wata kungiya tana komawa ne ga ɗaya, ga waɗancan da don kamar adadin wanda malam ya ambata da adadin waɗanda ake da su ai suna da yawa sun ka ce to aya kuma ka sani da yawa kuma ka ji an faɗe su ba kullum da ke ko to suna komawa ne zuwa ga ɗaya daga cikin waɗancan saboda ka sai ka duba ga ga wacce ta kama da ita wacce wanda hukunci malamai suke mata a wancan lokacin almin da kowace ce dai bai halatta ka jinjina kanka zuwa gare ta ba wanda ki shine matashiyar karatun mu wanda saboda ba sunan ne musulunci ba su mu'tazilawa babban malamin da sune wasu bin afa ne wasu ibn afa Allah ta'ala ya sauke Allah ya tsare mu baki da sai alkarraniya ka ji wata kuma ku alkarraniyatu suka ce alkarraniyatu sune atba muhammad bin karram suna wani muhammad ibn karram shi gina sai ya kiransu karraniya su kuma ya nemi ne ila tashbih aqida su ita ce kamanta Allah ta'ala da halittarsa ba dai ya ce ya dahu a annahin shi sai irin na halittarsa ne a ubbila ba dai ya ce ta jiri bi a yuni na ba tana tafiya kan idanuwan mu to ai da idan yadda idan kaga gama da Allah da halittarsa ta'ala Allah amma ya az-zalimuna ulwan kabira malaka yace wal kulladiyya ka ta kuma al-kullabiya ita kuma nisbatu mai zuwa ga abu muhammad abdullah bin sa'id bin kullab dai in kuka fahimci magana sosai kamar da na faɗa za ko dai a jingina zuwa ga wani babba jagoran tafiyar a jingina sunan zuwa gare ko kuma wani aiki da suka aikata to a da an ce ta kullabiyya ce wani mata ka bace ko ba ke ba kalma ta gaba ce saboda jama'a amfanin da nisu da bungira jan jama'a zuwa gari ka shi shi abu muhammad abdullah bin sa'id kurla shi ne imamun fa'ifatul kutadiyya wace yake bayan da abul hasan al-ash'ari ya baro abin da ya shafi mautizilanci ko ta zan ya tafiye tafiye na sallar salamu lafiya ba wai tafiye tafiye ta garuruwa ba ya shafi ƙungiyoyi iri daban-daban to har kullabiya ya shigo bayan ya yi ya zo kafa ta hasha kira ta al'ashariya daga bayan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da shi sunna ya yi bayanin aƙidar sunna a cikin littafinsa al'ibanatu an usul diyana littafin yana nan a kasuwa nan ya zo ya fallita aqida ahlus sunna wal jamaa ya barranta da aqida sha'ira da waɗanda suke akan ta har yanzu wanda yake jagoran tafiyan ma da ran shi ya barranta da ita Allah ba ta mun gane wannan da kyau ko wannan shine al-kullabiyya Allah ta'ala ya sauke mazhabin su shine sauran asha'ira ba su yadda da sifofin ubangiji ba sai guda bakwai da alsamu da albasaru da alƙudaratu da al'iradatu da alkalamu da al'ilmu da alhayatu sun yarda da su ne ba ba wai da qur'ani ya tabbatar da su ba a'a dan hankali ya tabbatar da su karka ce sun yarda da Allah ta'ala cewa kana Allah sami'an a dan da sun yabe ne dan Allah ta'ala cewa kana Allah samiyan basira to da sun yabe dan Allah ta'ala ce bal wadahu mabasutatan yunfiqu kayfa yasha yadan la yufaqa aydihim fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay قال رحمه الله ونظائركم دائرة إيرانكم كل رئيسكم سيدة دي كذا الرافضة a ƙarƙashin sa waɗannan ƙungiyoyi ne ire-irenta eh aljahaniya a ƙarƙashinta wanda ƙungiyoyi ne ire-irenta alkhawarij ƙarƙashinta alƙadariya almurji'a almutazila alkarramiya alkullabiya duk malam ba sai ya lissafa maka su ce duk ire-iren su duk ƙungiyoyi ne bid'a kar ka jinjina kansu zuwa kar ka kanka zuwa ga ɗaya zuwa ga musu kuma tambayoyi ne masu tarihi kun gane wannan da ce ko duk wacce ka ɗauka ka jinjina kanka da ita to ya rayuwar waɗanda suka rayu a musulunci kafin bayyanar wannan da aka jinjina kai zuwa ga shi kullum ce ko ya rayuwar shi za ta kasance ma'ana a ce ga wani yana da ita ya bayyana shekara ta ɗari hudu bayan hijira to ya rayuwar musulman da suka rayu zamanin nan salama kafin bayyana wannan ya musulunci suke ya yi jirgin kudu ba a shi zai babu amfanin majin ginuwa zuwa gare ta kenan isa malamin ce ka wadatu da sunanka da musulunci ya ishe ka da kuma sunna قال رحمه الله ونظائرهم بإرائرهم فهذه فرق الضلال ƙungiyoyi ne na نبتا wa tawaiful bid'a tawagogi ne na bid'a a azana Allahu minha Allah ya tsare mu daga gare su Allah ya tsare mu daga gare su amin hmm? ya ce ba a magana a kai cewar Allah na ko ina ba duk suna cikin ɗaya daga cikin waɗannan wani ita ce akida a shaya kullu shi ash'ari kamar da wani ya fara yace fi aqdi al-ash'ari wa fiqh maliki wa fi tariqati junaidi as-saliki da ka sai faɗi manya manya da kowace a karkashin ta akwai tawagogi daban-daban akwai a ka'ida su masu Allah salamata wal to me amfani jinjimo zuwa ga malikiya ko hanafiya ko hanabila ko shafi'iyya kana ji ko baka ji to ne hukuncin قال رحمه الله وأما النسبة إلى إمام فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمضمون فإن الاختلاف في الفروع رحمة والمختلفون فيه محبوبون في اختلافهم مسابون في اجتهادهم واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة إيه؟ قال رحمه الله وأما بالنسبة وأما النسبة إلى إمام خذ النسبة wa amma nisbatu ila imam amma jinjina kai zuwa ga ɗaya daga cikin jagorori na addini fi furu addini lura a abin da ya shafi far'uddin rasta na addini ba tushe na addini ba duk waɗancan da ake magana a kansu aka nemi tsare gare su suna magana ne akan abin da ya shafi din kan abin da ya shafi aqida ne gidansu suna rubuta musulunci shi yasa aka ce kai nesa da su amma abin da ya shafi abin nan hanafiya da malikiya da shafi'iya da hanabila a wani furar ne a usulun din maza ba ɗaya ce ba ce ta ahlus sunna wal jama'a shi yasa kake ganin duk wanda yake adawa da ahlus sunna wal jama'a yake adawa da su duka kun gane magana ta da ke ko duk wanda yake da adawa da da sunna yake adawa da su duka sai ya sunye musu duka ya zaji su duka saboda saboda duk gaba ɗayan su abin nan aqida ahlus sunna ne wal jamaa kuma abin da zai nuna maka haka a cikin yake me wannan littafin da muke karantawa a yanzu haka hanbaliyar mazhab ne kullum da kyau ya ci kano da abin da muka karanta a risala ta ibn abi zaid al-qarwani bai ci karo ba kullum da ce ko ya ci karo da abin da karanta a ha'iya sun kuma gidau bai ci karo ba so da za ga duk gaba ɗayan su mazahib ne na ahlus sunna ina aka sami sabani wurin furu'uddin ba usuluddin ba usuluddin shine tauhidi wannan abu guda biyu ne ko sunna ko bid'a kullum da ce ko to amma abin da shafi furu'uddin a shi ba haka yake shi za kake jin sai dai a ce an yi sabani ba batun bidiya a ciki A kan abin da ya shafi furu'uddin idan aka ce furu'uddin shine kamar yadda Muhammad bin Salim al-Uthaymeen ya faɗa shine yace ma ya ta'allaku bil aqaid shine abin da bai da alaka da aqida shine ne furu'uddin ka masailu tahara kamar masail da ke karkashin tsarki kullum rike ko da sala da masailin da ke karkashin sallah waɗannan suna karkashin ne ba suna karkashin usuluddin ba amma ita sallar tana usuluddin ne amma ta fasil din hukunce hukuncin ta yana furu'uddin ne shi yasa kake ga malaman suke nassantawa kamar da mai ashmawi ya nassanta yace ya halatta a yi sallah bayan wanda aka saba da shi fil duk wanda ka saba da shi a far'uddin ya halatta ke sallah a bayansa ya ce kalmaliki ya kalfa shafi ya halatta ke sallah ba malike ya sallah bayan ba shafi'i wannan ya halatta saboda ba su saɓani samu saɓani a yana ba a wasu din ba samu saɓani a tauhidi ba a yana ka samu saɓani a far'uddin saboda haka a fahimtar ka shine cin nama raƙumi yana karya albarka shi ma wannan fahimtarsa cin nama kuma za a kare alwala kuma da ce ko kai da kake da fahimtar cin kuma yana karya nama kuma yana karya alwala sai ga wannan limamin ya fito zai ba ku sallah ya ɗauki nama raƙumi ya ci ya wuce da zai ce Allahu akbar sai ka wuce ban shi ka ce Allahu akbar ka ƙi shi fadiya saboda sabanin ya haka shi a furu'uddin saboda sabanin da yake a furu'uddin ka lura da kyau ko da ikhtilaf ta nan ku lura da kyau ko ikhtilaf ne na ta nan sabani da aka samu na nau'anta abubuwan da ake sabani a kansu sabani na nau'antawa in na tambaye ka lafazin tahiyya guda ne eh? ko a mota akwai guda shida kullum da ce ko a mota akwai guda shida at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatu. har zuwa karshe akwai a tu at-tahiyatu salawatu tayyibatu lillah ko ba ce ba akwai kuma ce to za a gan su da yawa a wannan duk wata ka dauka kai ta yi daidai baya cikin karantarwa ta sunna ka tashi tsaye dole sai ka ɗauke mutane daga wannan kawo dawo da su wannan dole a za ka tsaya ne za ka karanta da su sai ga wacce suke so su iya a shi wannan ruwayoyi guda nawa guda shida ko a cikin ruwayoyin ɗan yara ke ɗaya wacce kaga suke kokarin su iya sai ka gyara musu ita ko da ba ita ka ka fi gamsuwa da ingancin ta ba kullum da ke ta Abdullahi bin Mas'ud riwayar Bukhari da Musulunci. yi a atahiyatullah azakiyatullah ita ce ta yadda imam malik ibn anas ya ce kuma dan khattab ya karanta da ita akan mimbarin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama dubin ibatar sahabbai suna sauraron sa da ba ta inganta ba da ba wanda zai mishi kuma ta zuwa to kenan na kuma ce tana da ne masakada na dalili kullum ce ko kuma sannan kar ka manta fahimta fa ta zo daya ba abu ne da yake ubangiji wata ala bai halarci al'umma ka wannan ba fahimta ta ko yanzu karatun nan da muka yi kuma mutum hudu suka ware biman biman to wata kila a samu fahimtar guda biyu a cikin mutane nawa hudu a ci shi a fahimta ya ce abin da ya a karatun nan abu kaza wani ce ne abu kaza an samu mutum nan kenan biyu sai na uku ce shi ya fi goyon bayan wannan sai na uku ya ce shi kwata-kwata bai fahimci waɗannan biyun ba shi abu kaza ya fahimta kuma ta ce ga shi hadisin la yusalli anna ahadukum al-asra illa fi bani quraiza kada da ku da annabi sallama aka gama yakin falalo ya razzata da ahzab annabi sallama ya koma gida yana shashare hannunsa sai ga mala'ikar jibril ya zo sanye da rawani da takobi a hannunsa yana sun ajiye makamai ai mala'iku ba su ajiye makamai ba ai domin kwaye ga sun warware alkawari da ake da su kada su taba ku kar kuma su bada dama a taba ku kuma gashi yanzu da haɗin su da haɗin bakin su aka zo ake saboda haka mala'iku sun wuce domin kwaye ba in in ji malaka jibril sai ran sallama ya ce la yusalli yanna ahadukum al-asra illa fi bani quraiza kada dai ku kuskure in sallan al-asr sai ya dangana da bani quraiza aka aka dora tafiya sai al-asr kai a hanya sai suka ce ina ai ko ni shaga tun sai zo bani quraiza dan sallama ya ce kada fi al-asr ya zo bani quraiza wasu ka ce a'a yana nufin magaggauta ne sau la'asar ɗan ta ishe mu a can daga tun da mun yi iya kokarin ba ta kai ba mu za mu la'asar din mu a nan sai mu karasa an dafa don mun bauta da kyau a cikin yanzu kai koyon yanzu matsaya yadda ka ji da yaran kowanne sai ka ji inda kana ciki eh eh har yanzu da nake ko a nan yanzu sai ka tuna in kana ciki eh sai ka dandana ko kuma in na salata kanat tsanin mu'minina kitabu to haka fahimta take ina fatan kun gano wannan da kyau so da haka mu bisa banin da malamai suke cikin mutunci da girmamawa amma suka ya ce malikiya yana ganin wani bid'anci ne ma ka faɗi sunan malikiya na ma na bid'a ko wani gugu-gugun na gudanci ke tare da batun ya ce ai shafi'iyya sun ce wannan akwai karancin ilimi akwai karancin fahimtar wannan juhudi waɗannan malamai suka yi ina abin da shari'a ba ta yadda ba shine mazhabanci ya ce ai shi mazhaban nan abin da yake a kai in fari ne yake ja to shi yana na kai to wannan shi ne kullum da zuhu to kuma babu wani ɗaya daga cikin jagoran maza ne da iya dare wannan akida kullum da magana ta ce ko so da haka sai a tsaya abu a ba abin fi su sai sa irin mugan maganganu da waɗansu suke yi ga waɗannan malaman kare da zai ci ba wani yana karatu a foli ya rubuta kura koran imam malik ba inda za ka buɗe mai babi a muwaɗa ka ce ya karanta ba fassara sai ka ji ya ce a daɗa hasko mai ko baƙin da biyu ba sai ka ga yana jin shi ka buɗe mai ko'ina ko ka ce gashi ya buɗe ko'ina ya karanta kalin fassara ya karanta baƙin ba zai iya ba ba zai waɗannan malamai su ake aibantawa wani mutum ya ɗauki malinta sai ya aibanta su ne sannan shi zai malam ina ta mafanci wannan da cewa ko saura ka sai a kiyaye ba kira ce ta ɗaliban ilimi ba kwata kwata ba kira ce ta ɗaliban ilimi ba ba kira ce ta ɗaliban ilimi ba kuma karatu mataki mataki yake ba biyar da za a yi kai ka san ba zai yi ba a yanzu ga mana sabuwar shekara karatu ko mana sabuwar ba ana fasta ba ne to ga yanzu akwai an primary one akwai an jss one akwai yan ss1 nau kenan uku kuma kowannen su ana karantar da su ne ingilish yanzu za ka ce ai ingilish ingilish ne a faɗa mutane kawai su gane sau da haka tun da ka fito daga ajin yan ss1 ka shiga yan primary 1 yadda ke musu a can shi za ka musu ana eh to ai english english ne a fasa shi kai ruwa ya gane ba zai yi ba wani yana ganin a biyo karatu ta ƙasa a ce a karanta littafai da mutum zai fara koyon ina karatun yake tukuna a'a yana ganin wannan bai yi ba shi ma a ɗauko mai bukari in lokaci guda kuma me ya janyo ba ana aka na Allah wa akbar ashhadu an la ilaha illallah ba mutum zai yi kama ba zai ce Allahu akbar Allahu akbar sai ce Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah wai babu al-iqamatu mufrad ko abin nan aibu hadisi yana cikin bukhari saboda shi ya biya makan shi ba biya mishi akai ba waɗannan matsaloli duk an gansu kuma ana ta fafutuka a kansu kuma sai ga a kansu ake ake A alhalin malamai kwata kwata ba sa zafi a kan abin da ya shafi furu'uddin ana magana ne a kan abin da ya shafi usuluddin su waɗannan malaman gaba ɗaya jumlatan sun yi tafaki a kan usulul din kuma su aka zace ta cin naman su kuma naman malamai guba yake dauke da shi duk wanda yake cin naman malamai yana cin guba ne tare da shi kuma ka duba tarihi ka duk ka ga duk waɗanda suke cin naman malamai ga ta wanda karshe suka yi kullum tonin da ke ko sai kuma ne bi karatu a hankali ya bi sannu sannu kamar yadda ka san ba rana ɗaya sai ya kammala firamare ɗaya zuwa shida ka kammala sakandare ɗaya zuwa shida ne kenan sha biyu ka zo karanta ka zo kammala digiri shekara ma ana kammala digiri shekara hudu to ka ce ka kammala shekara hudu ne kenan shekara hudu sha shida wannan fa wai idan aka ce ba kari ba ba yajin aiki ba abubuwa da yawa ga su to kuma sai ka ce wai eh, yadda ka fahimci karatu a waɗannan shekaru hakan nan yau rana aka dole sai shi ma ya fahimta haka zai yi tazara daga malaman su ma ya kamata su fita ɗalibai sosai da sosai a wata jihar ko wani mutum zai samu wani malam ya ce wai ya karanta da shi yana ya da kuma ne ya karanta mashi nan ya fassara mashi nan zai je mukabala da wani malami saboda Allah in ya kuke gani lafiya ba a gani yanzu lafiya na malami tsoraka dole yan uwa a faro karatu daga ƙasa a hankali a hankali a hankali a hankali za ka yi zama amma in duka ce za ka yi ma karatu shigar abin yin shigar tsawara za ka shigo shi ta sama ba ta jijiya ba ba ta ba ta tushe ba kafin mutum zai faɗo ta reshe ba ta tushe gaskiya amma shi yana ganin yanzu yanzu zai karatu ka ce ya kawo akhbari ko ya kawo usulul salasa ko ya kawo arba'in hadis zai ga ai ba babban littafi bane so yan abun kunya ne a ce shi ya ɗauko wannan sai dai daga ya sa shi a aljihu ya makale shi sai a gaban ka bibi zai ya fito da shi shi yana jin kunya ya a ce ya tarbi a halin ina ba ta mun fahimci wannan da ke ko Allah ta halaye sauki sun raka a su sosai da sosai mana yake cewa ka kawaifin arba kenan ko a kawaifin arba su ne tartibin ilmi nake so in na ce tartibin ilmi shi ne ka jerin musu a ilmice shi ne ka ce hanafiya ta imam abu hanifa kenan ko wanda ya rasu a shekara ta kun shi warafin lafi shekara ta ɗari da hamsin wanda yake a shekarar aka haifi imamu shafi'i balle ta ce sun yi zama ne sun rarraba kowa ya kama abin nan shekara aka haifi imamu shafi'i muhammad ibn idris na biyu shi ne malikiya ta uku ita ce shafi'iyya ta hudu ita ce hanabila shi ne a tsawafi al'arba kullum da ke ko wanda ke yawo kuma akwai wasu ma waɗanda ba waɗannan ba kamar su dawud al-fahmi ke ta su abu muhammad amma dai malin ya nufanta waɗannan don waɗannan duk malamai sun sallama musu ina ba fata mun fahimci wannan da kyau wannan baya na kamar yadda ake da ta cewa a wannan mazhabar to haka ake da ta cewa a wannan mazhabar amma ana da cewa ne akan abin da ya shafi kuma addini kada a tsananta akan abin da ya shafi abin da ya shafi furu'uddin ba usulul din ba qala rahimahullah falaita bi mazmum jingina zuwa gare ba abin zargi bane mana haka ya faɗa yake ba abin zargi bane shi ka za ga ɗaya duk malaman da za ka duba ka ka duba bangon da lubin maram za a gawa ya ga rubuta lubin hajar a shafi'i musulun zuwa da ina shafi'iyya haka fatan bari nashi hakan nan za a ga rubuta a shafi'i haka za ka ji yana cewa wa mazhabuna mazhabar mu kun da ce ko to haka za ga abubuwa din ko ce wa mazhabuna wa mazhab ghayr kun da ce ko abu ina son magani abin da bai halatta ba shine ta kifi ta ce dole sai an batta to kamar yadda wanda ya ce dole sai an batta ba za a yi gani ba hakan nan wanda zai ce dole dole ita za ka shi ne a sallama shi don duk ba ma'asumai bane jumlata tafsilan ko ba kai ba kuma duk da waɗannan abubuwa a furu ujjira akai na ba da misalai guda nawa na ba da misalin la yusallimu alaikum asara illa fi gudun qurayza wanda yake ku a nan kamar da wanda wai fada sai a nan masu sai ga masabani wani zai ce kai shi fa sai ya bangana wani kuma zai ce a da lokaci ya yayi dai yi mutane guda biyun da ba su samu ruwa ba sai suka taimama sai suka samu ruwa sai daya ya alwala ya ku sallar sai daya ya yi ba da mun karanta su a farkon bulutun maran ba mun ka san da hadisan farkon bulutun maran ne an san su hadisan karshe in ka ɗauke kitabu tsahara na bulugul maran to da ka samu waɗanda suka biya kitabu sala a gaban malam duka shi ko abin da ya shafi kitabul biyu dama shine bango da kyar ga wanda ya da kitabun da ya kai can wurin haka da kuma zan wani sanayya ne illa kalin yin ina ba zan kun gane ko to da waɗannan mutane biyu suka yi haka ya nan sulmai shi da su ya ce wannan ya yi daidai ya kuma hasabta sunna to sai ake ta magana waye ya fi samun cikakkiyar daidai wanda aka ce da ya asabtu amma ya ce da wata waje ya sake ya ce da shi ya sake to za ka gani ganin irin waɗannan misalan da ake saɓani a kansu wanda yake mutum yana so ya samu bayani akan wannan shine ya karanta rafa'ul malam an a'immatul a'lam na shaykhul islam ibn taymiyyah ita duk magana da kake yi fa kan kai kana ganin ai ga ga hadisi kullum da ko shaykhul islam ibn taymiyyah ce ta kan yi hadisin da ke da shi ba kuma ba ba abu masu rauni ba wai abu ne ban mamaki ba kar da manta al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce gaba ɗayanta take ɗauke da irin amma da mutum guda ba ban za manzan musulun shi kaɗai yake ɗauke da ilimin al'ummar baki ɗaya amma bayan tafiyarsa sai al ilimin ya ɗora akan al'ummar duka ba akan mutum guda ba sai ran kan mun ci al'ummar duka ba muna nufin Najeriya kaɗai ba ta akwai ilimin da babu shi a Najeriya kwata-kwata sai ga Indiya kaga mu kuma akwai abin da yake ba su da shan inda sai an zo nan kenan kaga wannan zai nuna maka za a ƙaru da shi kun lura da ko saurayi kamar da yana cewa ya ƙware a wurin kaza ya ƙware a wurin kaza to a daidai lokacin kuma bai ƙware a wurin kaza ba in ana magana kan wurin kaza ya sa ido haka ne ko ba ka bane saboda ka abu karatu a hankali abu karatu a hankali sosai da sosai قال رحمه الله فليس بمذموم بعض الزرجبان لما يكون هو مالكي هو شافعي ولا بعض الزرجبان ولا تجدان يعني أمان تبيع شيء أية مذهب أنت misali wata maza ba kake ko wata maza ba kake jirginuwa zuwa gare ka ce malikiya ka zama tsini ba da anan ka yi da ke ko ka kirkiro ta ka faɗa a maka tambaya a ciki ai da man ba wai an ma tambaya an tambaya a za a ma tambaya ne a ciki lokacin na majami'a take yin shafi'iyya ne sai kace shafi'iyya kake sai suka ce ka ambaci manyan littafan shafi'iyya guda hudu eh sai da shafatin saboda haka malamu قال رحمه الله فإن الاختلاف في الفروع رحمة سبعين لأك سامع فروع الدين رحمة والمختلفون فيه محمودون وأن ذكر سبعين أتكي كل وقت أن ذا أيديس يعني في اختلافهم أكان سبعين دسكي don dubi irin kashe dare da suka yi na tattauna da binciko ilimi musadiya fi ijtihadihim suna da inda suka yi ijtihadi suka yi daidai suna da lada inda suka yi ijtihadi suka yi kuskure inda suke haɗi suke daidai suna da labar biyu inda suke ijtihadi ba su ba su samu daidai suna da labar daya kullum da ko to sai shi wani yanzu ya mai da kanshi matsayin mujtahidi cikin kankanin lokaci kullum da ko don shi ba zai iya su ba sai kirkiro tashi sai kuma da yana ta rubtawa a ciki in ba zan ba ku misalai gana kowa zai yi ta an yi yayin dogon su jira ko da uba yan sana wani Eh, saboda haka ina da jaddada mana ne amma wai waɗannan an tsallake shi ne ana ganin ba su fahimci addini ba rana tsaka ga wanda ya fahimci addini sai ga yawan mutanen shi mubakkira sai ba iya sanya musu gari ba sai ya mutu mubakkira ana nan dai kun lura da kuma saboda haka kun ji abin da mana yake fita واختلافهم رحمة واسعة sabanin da suka yi a furu'u bi ramani ne fadin gaske wattifaquhum inda suka yi ittifaqi kuma hujjatun qati'a hujja ce yankakkiyar hujja in ka aka ce a furu'u din ka lissafo abubuwan da aka yi ijma'i a kansu an hada ta da yake a sallah faɗa abubuwan da ake yi ijma'i a kansu bari muku tambaya ku haɗe a sallah salloli wajibabu guda nuni guda biyar ta daya ta daya ta yi yanzu san nuna fada ba daga nan in a wajen da mana ta daya wasu ci ci zahar wasu sun ci asuba to ɗaya ta ɗaya ɗaya ta biyu ahu sai mu je ta uku la'asar ahu magariba ahu isha'i juma'a ba. kun yi shiru bishiyoyin girgiga fara ta ɗaya ma an samu sabani akan haka amma wadancan da ba za a ba su uzuri ba ni yanzu ni yanzu za mu iya ba kan uzuri amma su wadancan ba za a ba su uzuri ba in a shirin abin nan juma'a ba ta motar masu zurfa kun shiru a shafin sanda akwai aiki ke ko ina jiɗa buga mana wani misali ne don mutum akwai aiki a gaban mu mutanen nan mu roƙa musu tafa sun yi aiki iyayen su mu roƙa musu gafara ina fata mun inda suka kuskure mu roƙa musu gafarar ubangiji to wai ina ce wai irin waɗannan ma kuɗin kun jira kare zama shekul suna gani kuma da muka yi muka ce ai ya ce shi bai ya yi kuskure a kitab a wurare guda na guda tamanin kullum da ce ko bayan da shi bai ya ce ai ibn taymiya ya yi abin nan ibn taymiya ya ce shi ya yi kuskure sai wani ɗan take ban shi bai ya ce akan ne zai ce shi bai ya yi kuskure ya ce ah, ka ji da gobe ma shi bai annabin na hau ne to ya yi kuskure kurakure wurare a na hau waye faɗi ya yi kuskure ibn taymiya ne ya faɗa yanzu da za a baka kitab din littafin ka karanta su tamanin ba za ka iya karo wuri guda ba sai an gaya maka kuna kake ba sai da ka in ka jin malamai kan kan kan suna tattaunawa ka ce su sun samu ne kai yanzu ne ma kake yi ba shi kenan ka huta ba قال رحمه الله نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة من أروق إيه؟ واتفاقهم inda suke ittifaki hujjatun hujja ce qati'a yankakkiyar hujja inda suke ittifaki kuma ba a sabawa ina fatan mun gane wanda ke ko inda suke ittifaki ba a sabawa kuma duk inda suke jannu to duk matsalar ma da na kawo mana ita ma har yanzu ba wata ake ittifaki batun salloli da rubuma an ce wacce ce ta daya wacce ce ta biyu ana ta ana ta tattaunawa a kai haka zaka dinga ganin masail din saboda ka kai a kan fure uddin, ba magana bid'an ta da da lokaci wanda yi a goma sha uku shi suna wanda yi ashirin ya yi bid'a ba wanda ya ce ya yi bid'a ba wanda ya ce ya yi bid'a kuma duk wanda ba ana tattauna ta ne irin Ramadan ne in Ramadan ya wuce fushi kenan ba ka jin cewar ana yi ko ba a yi Ramadan din ya wuce kuma duk wannan ana yin ta ne in goma karshe ta zo in goma karshen ne sai ya ce shi tarawih zai tahajjud zai yi ba zai tarawih ba sai ya da wuce ranar da kuma da wuce hajji ba ana zai kuma samu nas'alullah an yusi an ya'sima na min bid'a muna roƙon Allah ta'ala ya kange mu daga bid'a amin wal fitna da fitintunu nan wani ilmina alal islami da sunna ya rayar da mu akan musulunci da sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala wa sallama ba mu ba ba mu bukatar ƙari ko sofan wa ja'alana mimman yattabi'u rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam fil haya wa sanna mu cikin waɗanda suke bin manzon Allah sallallahu ta'ala wa sallama a rayuwa a rayuwar su manzon Allah suke bi ya ishe su dan Allah ta'ala ya ce da shi wa in tuti'uhu fa'budu in kuka bi shi kun shiru shi kadai aka nuna sauran shi kuma wa na fi zumratihi ya tayar da mutum jama'arsa jama'ar wa manzo Allah sallallahu ta'ala sallama ba'da al-mamat bayan mutuwa da rahmatihi da rahmatsa shi Allah wa fadlihi da falalarsa amin Allah ka amsa wai amin ake cewa ko amin ko amin ko amin yanzu ya a za a koma wa malamin ka ibiya ma ne ha amin kullum da ce ko don da ga zai ce amin ko ba ka ji kullu rago ko amin ko amin ko amin haka kowa da a tambaya malamin ka iya maka ko a kan titi ka tsanka ya Allah ka amsa, ya Allah. ka amsa ya Allah ka amsa don addu'a ta ko Allah ka amsa wa hada akhir mu'taqad wannan shine karshen abin da ya zama wajibi akan dukkan mutum musulmi ya kudurce walhamdulillah wahda dukkan godiya ta tabbata ga Allah shi kadai tilo subhanahu wa ta'ala wa sallallahu Allah yayi dadin tsira ala sayyidina ga shugabanmu fi dunya wal akhirah ko kana da wani shugaban da ba shi ba ala sayyidina ga shugabanmu muhammadi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya daɗin tsira gare wa alihi Allah ya daɗin tsira ga iyalansa lokaci ya raba ne mu yi ta'arifin su ne al shin iyalansa ko mabiyansa domin ana kiran mabiya da suna al ka daji al fir'auna wallazina min qablihi al fir'aun mutanen iyalin gidan fir'auna ko kuma mabiya fir'auna mabiyansa in iyalin gidansa ne ya ga ba zai shiga ka ciki ku Allah ya ɗarin kira ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa alihi da iyalansa wa sahabihi da sahabbansa mai kenan wannan zai tabbatar maka da mutum sunna yake sai ya buɗe salati ga Allah da manzan Allah abin nan ya hamdala ga Allah salati ga manzan Allah da iyalan manzan Allah da sahabban manzan Allah ya rufe da salati da manzan Allah da iyalan manzan Allah da sahabban manzan Allah in ko tuntirin ɗan bidiya ne sai da ya ce Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad yana tare da ake yin yi da nasihin na. nan wajen ci addinin da daban naku daban da ba. sai da zan ce salawat kun yi rubuce ku ko kuma wannan da shi suke adireshin ɗan kansu amma in dai mutum halin sunna ne za ga yayi salati ya hada da manzo Allah sallama da iyalansa da kuma sahabbansa sai nuna maka ahli sunna sun rike duka sun rike manzon sallallahu alaihi wasallama sun rike iyalan gidan sun rike sahabban kun gane ko wanda yake shi'a sun rike wasu ne daga cikin iyalan sun yi watsi da sahabban da yake nan nawashi sai suke watsi da iyalan wai sun rike sahabban mun dole ka ce wai don kare da ka rike wannan mujera ka rike wannan Ali suna wa jama'a suka hada duka kuma akan haske na alqur'ani da karantarwa ta shi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sallama da aminci tasliman amincewa Allah mun gode maka da ka nuna mana wannan lokaci Allah ka amfana da mu da wannan karatu Allah ka sanya wannan karatu ya zama sanadiyar tsira ne gare mu duniya da lahira Allah ka sanya wannan karatu ya zama sanadiyar tsira duniya da lahira Yala la dukkanin waɗanda suke taimaka ma sunnar manzanka manzan tsira annabi Muhammad sallallahu ta'ala sallama Allah ka taimaka musu Allah ka agaza musu Allah duk waɗanda suke taimaka musulunci Allah ka taimaka musu Allah duk waɗanda suke gwagwarmaya don su ga musuluncin nan ya kai inda ba kai ba a yadda ka aiko manzanka da shi ya Allah ka taimaka musu ɗan kasuwa ne ka buɗa musu kasuwancinsu ma'aikata ne ka ƙara musu matsayi a wurin aikinsu manoma ne ka haɓaka gonakinsu ina ba ta yi ɗalibai ne ka buɗe kwakwalansu ka buɗe zukatansu su gane hakikanin sunnar annabin ka sallallahu ta'ala wa sallama ka ƙara musu juriya da fasaha da zalaƙa da tsantsan ikhlasi da mutaba'a ga manzanka manzon kira Allah Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam alhamdulillah rabbil alamin